أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين منا رضا الله سبحانه وتعالى ya tafa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya dalfarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya fara mana imani da himma da ikirati ya kuma rufa mana asiri duk inda muka muka fi duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan an da nazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai yau muna sha biyar daidai ga watan Ramadan da wannan shekara ta hijiriya 1442 wadda ta yi daidai da 27 a watan hudu na shekarar miladiya 2021 muna nan dai alhamdulillahi a suratu ra'ad za mu tashi aya ta 30 daidai insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطع قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد نعم الله مكتشن سيسيته كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن ana ya rika sallallahu sallam yanda muka kisanta maka kissoshin annaba wanda suka gabace ka da irin yanda suka gogor maya ga mutanensu da al'ummansu yanda waɗansu suka sai musu waɗansu suka yi imani da su waɗansu suka yaƙe su suka yi tsaka da su suka yi ƙalansu. ta musu zagon kasa da makirci da sharri da kaiki da kutuntula daban daban daban daban da fito da fito da annabawan Allah to kai baya Muhammadu ba sanan ka zalika arsalna ka fi ummati kai ma ba sanan mun aiko a cikin naka al'ummar larabawa saboda haka mun ba ka abin da ya faru da annabawan farko don kai masa zauna da shirin tsara da fuskantar irin cinan da kalubale da za ka gamu da shi cikin al'ummanka ka ɗauka ba a gaya maka ba an kistanta maka kistan annabawa da manzanni daban daban daban daban da suka gabata da kaji komai to kai ma ga kanan an haifar cikin mutanenka sai eh, ka yi shirin wato taron abin da za ka gani daga gare su kuma karka ɗauka ba za su kakale ka ba karka ɗauka ba za su maka zagon kusa da kusun gwila ba ba kana fi ummatin cikin al'umma wanda su ma al'umman kaɗin kalad min qabliha umamun su ma akwai al'umomi daban-daban daban da suka gabatar su su ma al'umman ka ita ce al'umman karshe al'ummomi ta to ko ne na Allah shi annabi sallallahu alaihi wa sallam an kisa masa kisan annabawa ɗan uwarsa, da manzanni ɗan uwarsa da suka shuɗe da irin yadda suka sha gwagwarmaya da sakala daga al'ummansu ya zamanto annabi darasi shi ma ga shi nan an aiko shi zai bi irin tafarki da magabatansa annaba da manzanni suka bi su ma al'ummar annabi din su ma Allah yana jan kunyansu yana fatan da su kuma fa ku suna al'ummomi ire-iren ku da yawa sun shuɗe wanda suka nemi zama lafiya da annabawansu sun zauna lafiya wanda suka ki zama lafiya da annabawansu Ka kuma kun ji suka halakar da su kun halakar da adawa kun halakar da samudawa mun halakar da mutanen annabi lut mun halakar da mutanen annabi shu'aib mun halakar da mutanen annabi ah, nuh mun halakar da mutanen annabi hud mun halakar da mutanen annabi salih mun halakar da al'ummomi daban-daban idan ku yanzu nan kuka ce za ku kankali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku yi fito na fito da shi za ku yi tsaurin kai da tsaurin kai to al'umomin da suka hada kai su zamanto muku wa'azi kai ma ya Muhammad duk abin da za ka samu da shi to mun kissanta maka al'umma a kisan annabawan da suka gabace ka kowanne ya samu darasi yayi ladin lesson daga waɗanda suka gabace shi ya muhammad da koyi darasi daga waɗanda suka gabace shi annaba da manzanni ko kuma al'umman annabi kafirai kuma ku koyi darasi daga al'umomi kafirai na annabawa da suka gabace ku idan kuka ce za ku taɓa muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku yi fito na fito da shi to mun halaka da al'umma da suka gabace ku masu irin ɗabi'unku da halayen kowa ya koyi darasi daga magabata ina fata da ne ko saboda ka ya Muhammad abin da muka aiko ka da shi zuwa ga al'ummanka shine litatluwa alaihi ka karanta musu allazi auhaina ilaika wannan littafi na alqur'ani da muka yi masa wahayin shi ka rika karanta musu kana fassara musu ayoyi kana sharhi kana bayanin abin da ayoyin suke ishe da shi na halal da na haram da na hali da na umurni ku yi ku bari abinda muka bari ko ka musu kenan ya mu aiko ka kai musu wani abu ban da wannan isar da sakon Allah laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina in ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi kawai wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin abunda aka aiko annabi sallallahu ya karanta musu ayoyin Allah ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم addu'an da Annabi Ibrahim ya yi da ya yi da haka sakon Annabi ta ayoyi ya bayyana abin da Allah ya haramta ya bayyana mutane abin da Allah ya halarta musu ya bayyana musu abin da Allah ya hane su da abin da Allah ya nema su aiwatar mana wannan shi ne mission shi ne sakon da aka turo annabawa da su kawai litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayk shi ne abin da muka masa wahayi a gare shi shine alqur'ani abinda da suke nema a wajenka wanda ba wanda ba ke naka ne za su rika nema a musu kaza a musu kaza a musu kaza wannan da suke da ya ba ne ka ya musu da karanta musu qur'ani ko musu da musu kafin Allah amma duk da haka Allah ya yi musu wannan rahama Allah da ya kosa ya musu ya ko musu da manzon nan maimakon su karɓi manzon nan hannu biyu su yi imani da shi domin annabi ya zo musu da hudan da nuran ya zo musu da haske ya zo musu da shari'a baiwa ce Allah ce laqad manna Allah Allah ya yi baiwa da al'umman da ya aiko musu manzo Muhammad sallallahu alaihi Allah mai wannan rahaman da ya turo musu annabi sallallahu ya zama kuma mutane rahamatan lil alamin Qur'ani ne ya zama to rahama a gare su sai suka butulce suka juya baya wa hum yakfuruna birrahman sai ga su suna kafircewa Allah mai wannan rahama mai wannan rahaman da turo musu qur'ani ya zamo musu rahama da turo musu annabi ya zamo musu rahama da saukar musu da alqur'ani ya zamo musu rahama shi ma Allah din bai rahama ne sai suka juya wa wannan rahama ta Allah baya gaba ɗayanta suka fara sa'un su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fara ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fara fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci dole za su ji manzon Allah ba ko sun ki kul ka gaya musu ya Muhammad da sakona ni Allah ka gaya musu ya Muhammad tun da sun ki su yi imani da Allah da Allah su bi shi to ni huwa rabbi ni Allah ne suka kafurcewa Allah nan da suka juya wa baya Allah nan mai rahamar da suka yi wa hukunci to ni Muhammadu ina nan a matsayina na cewa Allah nan shi ne a cikin bauta na Kul huwa rabbi la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya shi shi nake so shi zan bautawa a kan shi nake shi wannan Allah ne. da haka tawakkaltu alaihi tawakkaltu da wajen Allah na dogara da shi na dogara wa ilaihi mata duk makircin da za ku mu duk kutungula da za ku mu duk yaƙi da zagon da za ku mu ni dai na dogara ga wannan Allah da ya aiso ni zuwa gare ku shi ne gata shi ne karfi na shi ne mulkin al'amura na wa ilaihi mata kuma shi ne mai tuban mu shi ne wanda zai yafi mun shi ne wanda zai dogara da shi wanda na riƙe ya ka tuma annabi ya nuna tun da kun kasur cewa Allah to ni shi na riƙe ko da ka je lakum dinu ko waliya dinu kun ni kuma kun yi nawa to su kullum suna neman ku. Allah saukar musu wani littafi banda wannan alkur'ani Allah saukar musu da wani littafi bangaren alkur'ani Allah yake walau anna qur'anan suyirat bihi jibal da za a ce wannan alkur'anin da aka saukar musu ko a saukar musu da wani littafi wanda littafin nan da za a karanta musu da za a karanta shi wa duwatsu na duniya da faɗe duwatsun za su tafi su ga mu'ujizar a jihansu a tabbata ƙur'anin da ƙaunuka da duniya nan duk su duwatsun sun tashi sun tafi a kuke da ardu ko a tabbata ko ƙur'anin da za a zo musu da shi da za a karanta shi ƙasa ta daddare ta tsaftashe saboda ƙarfin su gani da idonsu ko mauta ko ƙur'anin a karanta shi wa mamata su tashi bayan sun mutu da ƙarshen sun ga jin da kake nan Allah ya ɗauka su ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba saboda haka kuma hujja da cewa aiki da saukar musu da mu'ujiza ba ne shi yasa suke yin imani da addini Allah ce karya suke yi kafircin na nan ba za su yi imani ba ko da alƙur'anin nan an tafiyar da duwatsu ta dalilin shi an daddare ta daddare ta dalilin shi kuma mamata sun tashi an karanta shi wa mamata wanda suka mutu sun tashi gaba ɗaya sun tabbatar da alƙur'ani cewa da Allah ne Allah shi ba zai kara musu ba zai kara su imani ba yau fata hana alaihi babu gina sama'i tuzannu fihi arjun da qalu inna ma sustirat absaruna bal nahnu qaumun masrurun Allah ce kuma da kuke gani ya da za mu buɗe kofofin su haka mu ɗauke su daga ƙasashen nan a tashi da su a shiga sama ta ɗaya a shiga sama ta biyu a je a nuna musu ɗan nama ga su su ganta da idonsu a nuna musu aljanna ga ta su ganta da idonsu sannan a ji a jurewa da su saman ta buɗe a kyautar da su kasa Allah yake wallahi ba su imani ba daklu fihi ya'rujun la qalu inna ma sukkirat ba. sun ce wallahi rufa'i da kamar ƙarya ne mu da ne abu aka nuna da haka kawai kamar wuta kawai an shi wani wani tsani za su ce rufa'i da aka musu ba gaskiya ba ne ba reality ba ne sai ƙarshen ba su ce wallahi jiri aka ba da ba sun hayar shi mu ba ne ma mu ba musamman an je wata sama an nuna mana wata wutan jahannama ba mu yi aka an yi ke mu an fahimci hankali mu eh yadda za ka raka mai eh, eh, eh, masu wasan abunan da su sa kusa ta hanci su fi shi ta tsaya suka fi mu irin wannan aka mana mun san kawai da Allah ke karshen ta ke a buɗe sama kai su su ga wutan jahannama su dawo a za su imani ba da Allah subhanahu wa amma qur'ani nan wai shi wai wannan ne ba ka so wai musu ba a ce kar musu da nasu sai ne Allah ya sifanta qur'ani a cikin suratul baqara yace ثم توليتم من بعد ذلك أفتتبوه ببعضها ذلك يهي الله الموت ويريكم آياته لعلكم ثم تلقن قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق من خشية الله وإن منها لما يهدف من خشية الله وما الله بغافل أما تعملون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفجعا من خشية الله وتلك الأيام الأمثال نجيبها للناس لعلهم يتفكرون قلنا القرآن yanda ake ganin shi iji Allah suke rena shi wai bai mutu ba da duwatsu tsumuka saukar mutu da wannan alkur'ani Allah mai da shi da shi da dutse da sun fata shi sun daddare da matan su wannan misalan muna buga su ne in domin mutane su zama to masu tunani ina fata an gaji ko amma wai an wai shi yare na shi wai shi a saukar masa da wani babban bai kenan shi sai yadda yake so yake so Allah ya mai bayan yadda Allah yake so wane ne bawa wane ne masa oho aka kafiri yake shi zaɓa yake yi shi ya aljanna ma sai ya yi takama ya zaɓi ta hanyar da yake so ya shige ta ba ta hanyar shi wanda yake so ya sanya su a cikin ba subhanallah Allah mun rufa mana asiri Allah ya ce afalam yai afin na amanu yai afalam ai Bayyan. shin bai bayyana da waɗanda suka yi imani ba ne kuma ka nan yadda aka yi aka buga aka buga kiki sai ka kafa wata hujja da ba ta da ƙarfi bai ai ba a sauka mana da mu'jiza ba ne da annabi ya mana abin da muka nema da mu yi imani Allah ya ce ba a yin ba ba a yin ba ina fata an gani ko shin bai bayyana waɗanda suka yi imani da mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sha'u Allah da Allah ya ga dama la hadan nasu jami'a, da ya shiryar da mutane da babu kafiri ba ba mai sabanan ma har ma a cikin addini babu amma mai sabanan da Allah ya ga dama da ya shiryar da mutane gaba daya amma ba zai yi hakan ba ba zai yi hakan ba sai a bar wutar jahannama haka ta zauna haka ita wanda tana da rabo da abun da za ta ci ina za an gani ko shi ya sa Allah shi ce shiryon mutane da ba ba zai yiwu ba duk yadda ka kira wani ka nuna masu ayo ba zai yi ba sai wani madalilin gaban da shi ma ka nuna mai tauhidi ne da asida. wani gaban shi ma da kai haka kawai ya ji kawai kai ahalus sunna ne gaban wani da kai ma kawai ya ji kawai kai ma musulmi ne kawai ta kira bauta wa kai shi ne gaba yanzu da za a ga sunanka a wani gu a ga alamar na musulmi ne ba sun ba da yadda da da a ba da kuka a da sunanka kawai saboda tana biyarin sunan musulmi kai ka yi imani da Allah ka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi Qur'ani shine littafin haka haka tarar da su wala yazalu alladhina kafaru ba su shakka waɗanda suka kafurce wa Allah ne suka juya masa baya suke yaƙan Allah sallallahu alaihi wasallam suke faɗa da addinin musulunci ne suke masa zagon ƙasa da za su gushe da Allah tusibuhum bima sana'u qari'atun wato ba za su zuci da kullum musiba da bala'i daban da daban da fa'i yana saukan musu yana saukan musu kullum suna cikin musiba kullum suna cikin bala'i kullum suna cikin da. auta kullu qariban min darihim ko kuma in wancan musiban ba ta saukan musu ba ko gayya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kullu qariban min darihim ko ka haɗa runduna na mujahidun na mayaka ku zo ku sauka duk da gidajensu ku musu ƙawanya in ba su mutu ta hanyar musiba ta Allah ba za su mutu ta hanyar jihadi da yaƙi da za a yi dole ɗan zai faru a sassare su a sassoke su a hakan su da ka sauka da runduna a kusa da gidajensu Ka yi kamfi a gidajensu a kaya a ciyawa a dunga har alkawarin Allah ya tabbata a kansu alkawarin Allah shi ne a kakkashe su a hasharbe su a kwattare su sannan wanda suka tsira kuma a kama a matsayin bayi a kama ƴaƴansu da yaransu da matansu a matsayin bayi a ci dukiyoyinsu a matsayin ganima ne wa'adullah alkawarin Allah na وكان حقا علينا نصر المؤمنين حقي ne a wajen Allah ya taimaka wa musulmi a kan kafirai ko ba ko ba jima ta ya addu'a wa Abdullah sai alkawari Allah ya tabbata shi ne ya ɗaukaka musulunci a kan kafirci inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya taba saba saba alkawarinsa alkawarinsa na ba wa musulmai rinjaye alkawarinsa ya ba wa musulmai nasara da kuma karya kafirai da karya nagonsu da kafta mushrikai wannan alƙawari ne na Allah subhanahu ta'ala ko ba dade ko ba sai ya tabbata ko ba dade ko ba sai ya tabbata Allah mu ya mutu sa ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم matsayin rarrashi yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana tausasa shi ya saya Muhammad duk abin da kake gamuwa da shi na takara da kafirai da izgili sira da majnun wani shi manzon Allah in yayi wa'azi suke ila da majnun sai mahaukaci da baka sama da kake ba subhanallah a duka ko kai ne a yanzu da kake ka je ka yi a wani gu mutum ya tashi kai mahaukaci kai mahaukaci ka fi kan Allah don girman zakin Allah ya na ka ji za ka ji an ci ka an ci mutuncinka na a kalli fiyayyen halitta irin annabi kuma wahayin Allah ya karanta ƙur'anin Allah ya karanta kuma ya kira su ne zuwa ga shirya da tsira da kuɓuta daga azaba amma in ya zama shi ce maka mahaukaci kawai ko shi ce maka mai kishiri kawai in mai kishiri ne kuma su jika wani duk waɗanda suka yi ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam wai ta hanyar annabi ne ya sigirce su ya sace hankalin su ko su ji shi ko su ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kofa da ya jirgin ko su ce masa menene sha'irin mawaki da ingili da cin zarafi da cin mutunci abinda ni in an mun kuma in an maka yanzu za ka ce wallahi ya bar ma koyarwa a makaranta za ka so wani masallaci kana koyarwa cikin ɗalibai wani ya tashi ya ganta ya ma irin wannan wallahi za ka ce ka daina koyarwa masallaci shi ma da awa ka take kaba kowa ma ya mutu ya shiga kuma da kuke bani abu mara ta mutunci ana wata zai ga an ci kawai da kuka hanyar tsira to irin wannan abin da ake wa annabawa shi ya tunzura annabi yunus ko alaihi salam ya ce ya a mutu kawai su su shiga ma wutan yake ba gidan da ya koma yake Allah ne ya bashi wannan nauyin ya musu sai yake ya bari ba da izinin Allah ba shi Allah ya jarrabe shi a cikin jirgin wannan kifi da ke shi an ta ilaha illa anta in inni kuntu minaz zalim ya Allah na gano kuskure na nan ta ce a karfon Allah amma sai ya gano kuskuren da yi an tura shi aiki wa'azi don an fata mai rai yake ya bari da izinin wanda ya sa shi ba annabin Allah ne ba kana iya Allah ce ayi abu kaci nan take tana zuwa gida ka ga sakamako shi fa wannan a cikin teku aka tura shi cikin ruwa cikin teku ai ayi ka fara kan shi idan Kuma fara a tekun nan kuma shi ya haɗe shi mutlakin mutlakin a barki ba a ruwan ba kawai ma ya isa sannan kuma kifi ya haɗe shi والذين إذا قاموا فاهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله من كاتب يشد على إسلامه بيان فلا قياس عليه كون أبو سيدة سنة يوم يوم الله والله إن دون أبو جاكا نيكا أجند ذاك الجزاء يوم يوم الله قد يكون شكرا جيدا in ka sa kuɗi ka Allah kawai ka ce sakamakon ka gani yanzu kuma ka gode wa Allah da yake da abinka sai ka je a sa ka a wuta amma mumin musulmai nagari idan ba ta wani laifi ko wani kuskure yadda azaba zai ka zuwa sun yi sani suna kalli da ya tabo Allah ko sassa ruli bulu da yin ne ne zamanin zubansu ke sa ce la ilaha illa anta subhanaka ni kuntu minal zalimin a take ya kuma Allah subhanahu wa ta'ala domin ya kuma mai fidda shi daga wannan bala'in Da wannan wahalan da wannan azabun kai Allah man yaghfiru dhunuba illa Allah ai la ahada kuma wanda yake gafarta zunubi sai Allah ina fata an gane ko to shi ne usuhu da birusulin ka Ko iri yanda ake takalan annabawan nan shi yasa Allah yake saukar da aya lokaci bayan lokaci yana rarrashinsu yana daddana zukatansu yana lallaba annabawan yana rarrashi sai sa yace Allah ne yace ya Muhammad sallallahu irin ibili da kake gamuwa da shi da kakala da yadda suke faɗa ka yi haƙuri wanda su zuwa musulmin min kabisa duk manzanni da suka dubaci sun gamu da irin wannan sun gamu da irin wannan ta ta'ala Allah alaikum sallallahu alaihi wasallam كلما جاءكم رسول فلا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون duk lokacin da waɗansu aka suka zo al'ummarsu da wani abu waɗansu al'ummomin sai su karyata manzannin kuma su ɗan raka musu kenan su kira karyaci wai sun ma ɗan daraja su kenan waɗansu kuma fari'in tasulun kashe su ma akwai ɗan da yawa da aka kashe ومعنى ورسلا حق قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نحسسهم عليك أي أن بعض من ذلك كي وزنهم تاريخ سبا أبدا لا تبت أن تكشي وأنس أن تكشي وأنس يا محمد كيهب أنا da mutanenka magabatan sun da mushi ba ta an gane ko wala qazbi muslim min qalb amlaytu lil ladina kafaru sai jinkir tama waɗanda suka kafurta din su zagi annabi yau gobe su gade shi gata su ci mai mutunci jibi su mai wannan su mai wannan Allah yana jinkirta musu har aka ce matsayin da suke gani kuma ta alfahari Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratu at-tafsir yana cewa wa idza marru ta yatahamazun wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك هل تجد الكفار ما كانوا يفعلون idan suka ci mutuncin addini suka ci mutuncin sahabai suka ci mutuncin addini sai suka koma gida don talabo ila ahlihim in kamu fatihi sun alfahari yau mun ci mutuncin addini ga kasan da ya sami mu eh ana ta Allah shi zai mai kaza yau mun ci zarafin shi mun mai kaza mun mai kaza mun ma da musamman, mun da su suka sallar mun musu mun kashe su wani ma التي جدها فأمليت للذين كفروا إنا أن جنكر قاموس إنا جنكر قاموس إنا جنكر قاموس إنا جنكر قاموس وما ثم أخذتهم التي أرسل عليك الدرس Allah ya kama su ta hannun yaƙi yaƙe-yaƙe ake zuwa Allah ya kama waɗansu a yaƙi badar ya kama waɗansu a yaƙin uhud ya kama waɗansu a yaƙin ahzab da kama waɗansu abu ne gashi nan gashi nan Allah ya kama a wajen yaki. sai an ga yaƙi ya faga waɗansu da su su ba su dawo da gama musu Allah shi irin kamun da ka musu kenan sun ma akakuhum kai baka da iqab Allah ke ku tambaye su ya uku ta take ku je ku tambaye su ku tambaye su ya kamuna na yake ya ra'akin ukuba na yake ya zafin ukuba na yake in Allah subhanahu wata'ala to haka Allah yake wa duk wani mai sako wani sa'i mutum zai faɗi Allah Allah ya jinkirta masa ya sai Allah Allah jinkirta masa ya jinkirta masa yana zalunci yana ta'addanci yana cutar mutane jinkirta masa da saurara masa da Allah yake yi ko ya tuba ko ya tuba ne manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake idan ɗayan ku yayi aikin alkhairi ya himmatu ya yunkura da aikin alkhairi kuma bai samu damar aikatawa ba sai a lokacin masa lada ɗaya na niyan yayi niyan yi abu Allah bai ba shi iko ba suna fata an gani yanzu misali wani ya zo nan yana bara Ba a taimaka maka ina da kaza ina da bukatar kaza ka da kuɗi a nan sai ka kirga ka kirga ka yi abun ka ka ya ta kofar nan ka fita ana so ka yi a nan ka ne shi sama da kasa kan shi ina ba Allah nan da ya aka ta ya ta ya ta ya ta Allah zai ba ka ladan yunkurin shi wannan sadaka Allah zai ba ka ladan kuma har ka shi din kowane hasana bi ashar amsaliha bi ashar amsaliha kowane aikin lada rubuta maka goma in ka yi yunkurin yi kuma har ka yi shi lada goma in kuma ka yi yunkurin yi ba ka samu daman yin ba lada daya amma zunubi fa wa man harba bi sayyi'ati wanda ya yayi yunkurin aikata mummunan abu bai samu damar aiwatarwa ba ya bari saboda tsoron Allah ko ya tuna wata aya sai Allah ce a bashi lada ba shi lafiya idan ya yi yunkuri zai aikata kuma ya aikata ɗi dan sai a ce a jinki ta mutu ko zai kuwa kar a rubuta masa mala'ika mai rubuta sharri da zunubi sai ya yunkuri zai rubuta sai na hannun daman shi ya hana shi ta ko kuma zai tura a fara wasu can a jinki ta a jinki ta a nan rubuta shi a'a bari idan aka ga an ɗaga ma kafa har sau uku da su ba sai na namarin ya cewa mala'ika mai rubuta zunubai na hannun hagu rubuta mai guda ɗaya wai goma bayan da aka rubuta mana na alkhairi goma ba a ce a rubuta masa ɗaya wannan daga cikin rahamun Allah subhanahu wa ta'ala yana da cikin rahamun Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya yake jinkirta musu ko za su tuba su dena su kaci ثم أخذتهم بالباية بابا سوبا من الله يا جماعة سو كيف كان إقام يا أقوبة تاتي بتزوك تمهيس duba tarihi da suka rayu ku je ku jin aka tabbata da gari tabbata da gari har yau manzo Allah ce dan za ku wuce garuruwan da aka halaka da mutane kada ku wuce ba kuna sauri kuma masu sunkuyar da kai har yau ba a shan ruwan waɗansu rijiyoyin da za su ce wannan wajen shi da aka halakar da al'umma ba a shan wajen Allah wani ya rufa mana asiri أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من, من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل ومن يذلل الله ومن بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق الحق وما لهم من الله من واق Allah sarki yana buga misali ne a nan, ya ce, Aka man ƙa'imun a kulli nafsi bima kasabat. Shin wanda yake tsaye wajen biya dukkan wani mai rai buƙatunsa. da duk abin da wani rai yake bukata ni Allah ni ne alhayyul qayyum ni ne rayayye wanda ke tsayayye a kan biyan bukatun dukkan bayina duk mai son wani abu wajen Allah yake komawa kuma Allah ne ke biya ma kowa bukatansa tun da Allah ya halicci mai da kasai har yau duk wata halitta da ta kashe ci take tana sha ta koshi kuma bai wannan bai yi sassafin Allah ya komai ba ta cewa wani abin hannun Allah ya kare ba ba a jiki ya kare a hannun Allah ba abin da kifaye da kwari da dabbobi da mutane da duk wata halittu duk wata halitta ta Allah za ta ga Allah ne ke ba ta dukkan abin bukata ya biya mata bukata ya ba ta numfashi ya ba ta iska ya saukar mata da ruwan sama komai da komai na bukacin al'amuran da shi ne Allah. Hatta mu mutane Allah ya ce ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fa'timuni tu'imkum ka noman ko da zaka ci a hannun wani ka neme ka shinkafa da zaka ci ka dafa ka neme ta a hannun wani ka neme ta a wani Allah zai baka yace ya ibadi kullukum arin dukkan ku bayina al'irara kuke illa man kasautuhu fasasuhu kasukum wanda na tufatar da shi ku nemi tufafi hatta yadin da za ka je ka yanka a kasuwa na ya ɗinka maka ta sa ka kawo ka tufa kama iyalanka Allah ya karka ne shi gun wani su suni ku nemi tufan ku a na wajen wajen ku lokacin ko da za ka ci da iyalinka da ƴaƴanka da iyayenka da duk wani naka Allah ka neme shi a na. zai ciyar da ku in ji Allah wallahi yut'imu la shi shine mai ciyarwa wanda ba a ciyar da shi Allah ce ni ni da ta tsaya ni ji ikon al'amuran dukkan ba da cinsu da shansu da suturansu da komai nasu ni nake tsaye kwa haɗa ni da masu kwa haɗa ni da gumaka ya shi a haɗa ni da gumaka in ji Allah a kawo gunki a aike shi a gashi wa ya ciyar a kawo gumakan da suke bautawa a matsayin allolin nasu mutum ɗaya a nuna wanda gunki ya ba shi riga wanda gunki ya ba shi loman wanda gunki ya halitta mai kiskan da yake shiƙa. yanzu tsayayye a wajen biya wa bayansa bukata da wanda baya biya musu bukata kawai da ya dace a hana su shi ne tambaya da Allah yake kenan faman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat za su yi dai za su yi dai ba shi da Allah ke to wa ja'alu lillahi shuraka sun sanya wa Allah abokan tarayya wai su ma addoli ne Allah kun san mu ku kira mun sunan su wanda yawan allolin da ku kira Allah da za ku zama ku ce ga abin da yi muku wanda ni Allah da kirin wanda yake muku ku kira allolin sammuhum sammu asma'ahum ku kira su wanda yawa ya ku ce eh akwai lata ya halitta mana kaji kaji da muke ce lata ne ya halitta mana ba shi ya ba mu cikin da muke ci. Eh, manasa ya ba mu tufafi ku kawo allolin naku ɗaya bayan ɗaya ku kira sunansu ku ce mun ga abin da wane ya muku wannan allan ga abin da ya muku wannan allan ga abin da ya muku da fata an zai ku kira su tun da ba su sun karya ne an tunabbi'una hu bima la ya'lamu fi al ni Allah ne ne su da labarin a cikin da shi da doron kasa duk abin da kuke da shi ba duk da za ku bar labarin shi da yake koyuwa a gare ni kan da za mu yi na kawo ko ku bayyana ko ku bayyana duk da yake bayyana shi Allah ina fahimta da shi ba ku taba koye mun ba saboda haka abin da kafirai suke yi musulmai na bauta wa gumaka su kamar Allah wannan son zuciya ne kawai shekan ne ya tsawata musu haka zukatansu ne suka tsawata musu haka bal zuyyina lillazina kafaru makruhum wato shekan ya zayyana ma kafurai sun makirci saboda imani shekan ne ya zayyana wa kafurai ya tsawata ma a sabbin an kabilillah dole mutane da imani da Allah sun abin da suke so kan a yi imani da Allah abinda suke so kar da Allah ta zo abinda suke so kar a ji kiran sallah abinda suke so kar a ga masallaci kar a ga makarantar islamiyya kar a ji karatun qur'ani kar a ga a cikin hijabi abinda suke so duk wani abu da yake da alaka da Allah a dantsa shi kawai a rayuwa rayuwa haka kawai da yake shi kuma zai yi sai aka tsara ta musu yau musulman maki shi sai an bayan shi shi yasa in kira da duka ko a aiki ko ba a tsakirin ka in aka sa aka bare su kai kai kai kai da an fahim canji fa an kira oga oh, kun san wanda aka ka eh wani wani eh mai hana gudun nan eh wani ba ke hana gudu mai hana a ci haram mai hana a sha'inci to za ta ga za ta jinta dalilin zuwan shi sai Allah ya jarrabi waɗansu da shiga ɗan tsubu da boka a mai jinne-jinne a jinne mai a ofi a aljiye mai a nan a mai don ya tashi kawai a yi ta cin haram da haramci shekan ya kawata ma wani cin haram shi ne kawai tafarki ta rayuwa tafarkin rayuwa subhanallah Allah wa man yudlil duk wanda Allah ya kadda shi bai nufe shi da shirya ba fa ba la min hajin da shirya da shi ka kai shi ka ja masa qur'ani da farko har shi ka bayyana masa wallahi ba ba Allah su cikin hadisan manzon Allah da yasa kalla ba ba na ala qulubihim ba zukatansu sun yi tsatsa sun yi tsatsa wallahi sai ka ga wani yana samun albashi dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu wani yana fama da dubu ashirin talatin amma wallahi sai ya karfi cin hanci ɗan ɗari biyar sai ya karɓa ɗari biyu sai ya karɓa ɗari ɗaya sai ya karɓa kullum sai shaiɗan ya zayyana masa ai waɗannan da suke samuwa sai shi ya sanya maiko sama da wannan ɗari biyun da yake samu dubu ɗari biyun nan sai ya nuna masa idan da ya kalla maiko wannan cewa su suka su suka ai shari'a ajiye wancan dubu ɗari biyun ka ga mai kama maka su wannan sai a rika cefane da su su yaran ma yara kufi a rika kaza kaza wanda suka tashi ka gina gida ka sayi mota ka sai kuɗi ne sai ya rika tura wa ƴaƴan shi da iyalansa da kansa haram Allah manzo Allah ce kullu lahmin dabata bi sawti an-naru duk tsokan da ta tsaya a jikin mutum da kuɗin haram da kazanta da datti wallahi wutan jahannama ne ya dace da ita ba aljanna ba aljanna ba ka karɓin bakoncin kazani ƙazantaccen jiki mai dauɗa aljanna ba ka karɓar shi to har da su zayyana wa mutum Allah abu da rufe mana asiri me ya sakamakon su jan. sakamakon su lahum azahun suna da wata irin azaba irin waɗannan mutanen fi hayati duniya tun a nan rayuwarsu ta duniya za su fara da wani azaba ita ce Allah ya kaddaro wani yaƙi ko jihadi a kakkashe su a sassare su a hakkashe su shi ne azabar da za su fara da sana a nan duniya sannan wala azabul akhirati sannan kuma Allah ce wallahi azabul akhira ita kuma shakku wato ta fi tsananin wahala ta fi ta nan duniya wahala wa malahum minan wala sannan idan azabar duniya an zo kashe su a nan duniya da azabar da su faɗu da ita a gobe kiyama dukkan duniyan da kiyama malahum minan lahi wa ba su da wanda zai kare su daga Allah wakin wakin ma'ana waka yake wato ba wanda zai kare su yake zai kare su min azabillah na gadira kenan da kuma wanda zai kare su da azabin Allah da za ta kawo musu lokacin yaƙi a nan duniya Allah kare su Allah ya san ya ko abu ya sako shi ba wanda ke tun kuɗi shi kawai kullau kuntum fi buyutikum da ba su zalladina kutiba alaihimul qatlu ila mabajihi wanda Allah ya rubuta masa mutum wajen kan ko da yana kwanci a ranar sai ya fita ya ji inda Allah ya rubuta masa a sai ya je a kashe shi Allah ya rufa mana asiri wannan shi ne sakamakon masu zagon kasa masu fito na fito da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala za mu koma wajen amsa tambayoyi Kuma da kamar haka, ta farko tana cewa Assalamu alaikum malam wuri addu'a zan iya cewa Allah ta maida wa duk wani mai nema ba da sharri mutum ko aljabi ko da girman zarra Allah ya mai da shi sharri shi abu laifi mana yawan misa da kafin idan hasan da Allah ya kare ta da sharri shi abinda ya kula Allah ya mayar masa wannan babu laifi wannan babu laifi amma ya tabi suna kuma assalamu alaikum malam dan Allah ina son a sa ɗan uwana cikin addu'a yau sama da shekara biyu kenan yake cikin wata matsala wanda har yanzu an kasa samun mafita saboda haka muna neman addu'a Allah ya kawo mishi mafita da ƙarshen matsalar da yake ciki Allahumma amin barkacin ayoyin alkur'ani da muka karanta muna kuma tawakkuli da abin da ke bakinmu da zaman da muka yi a ɗakin Allah da ayoyin da suka karanta Allah ubangiji ya da shi cikin matsala Allah ya kawo ƙarshe cikin sauki da dukkan masu matsalolin da su ba su rubuta ba da wanda mu ba da mutum da su ba Allah ya da kowa cikin matsala Allah ya sada shi dukkan alkhairi wanda kuma suka fada cikin matsala Allah ubangiji ya da fara da gare su a ɗauku cewa a malam wani lokaci idan Allah subhanahu wa ta'ala zai zamana sai ya cewa mu mu ko mu muka sa shi ya yi kaza wato ya kawo shi a zarki plural form kan malam mai Allah ke nufi da cewa mu ne da yake cewa eh, yana nuna isa ne da cika da kamala da izba da takama eh kan yana cewa mu na kuma sheka ya kai mai martaba ya ku ake cewa eh, ranka da ai kuli gari ranka da ai mai martaba sai abin da kuka ce kuka ce ai shi za a yi kuka ce abin da kace eh, ya mai martaba an zo gaishe ku haka za ka ce an zo gaishe ku ka nuna daidai girman shi ka ba ina fata an gani sai tare da girma kawai ina fata gani ba wai yana nuna allolin suna da yawa bane idan dan adam sai faɗi Allah shi ya fi cancanta ya domin shi ne malikul mulk eh, mamallaki masu mulki ne gaba ɗaya ah, sai a surat maryam aya na sha shida da yake cewa so she took a veil to screen herself from them then we send her to our, uh, we send we send to her our spirit, and there appears to her a well man, abunna, a lokacin fataka da duni hijaban fa arsalna ilaiha روحنا fata لها بشرا kala قالت a اعوذ بالرحمن منك in kunta taqiyan to we sent her fa arsalna muka aika ma ita maryam ruhin mu shine jibril haka masala la bi bi bi al ai Allah yana faɗa ne a matsayin cewa yana da kamala da in ka fara ya cikin akwai dan girman kai haka da dan ya kai mutum baya faɗa wani shi faɗa masa eh mutum yana cikin mu mu ka garin nan ba mu muka kawo islamiyya nan garin mu ne mu za a dawa magana mu muna nan da ran a fata an gani tambaya ta karshe assalamu alaikum akan tambaya ce kusa da ta karshe karshe mala shi da roƙon addu'a daga al'umman musulmi saboda jikina da yake fama da rashin lafiya Allah ya ba shi lafiya kuma ya sa jinyar da yake yi kafara sai a gare shi Allahumma amin Allah ba shi lafiya ya sa kafara ne dukkan kuma marasa lafiya da wanda ba sani da wanda ba mu sani ba tambaya ta karshe ta ce assalamu alaikum malam tambaya a kan duka shanu za a bada za a shanu za a bada zakar zakka da guda biyar kamar rakuni kamar rakuni wato kinciya daya a biyar a'a a'a Kora kuma in sun kai biyar an ba kuma ake cirewa ba ba kuma kafin a fara cika cikin kuma sai sun kai ashirin da biyar duk lokacin da suka kai biyar sai a cire tumaki in suka kai kuma sai a cire su a cire tumaki sun kai ashirin da biyar kaga kace ya yi masu ai sai a fara kuma da kuma guda ɗaya shekara biyu shanu kuma sai suka kai talatin sai a cire ɗaya kuma sai suka shekara da shigan biyu haka nan sun ake kuma shi sun kai arba'in malam kuma a shekara ka cire ɗaya amma sai da zama sori jina ka ji abu ya rasa da ka sai ta kai shekara ka raba shi arba'in ma malam arba'in miliyan biyu ka ka raba shi arba'in ina ji miliyan ɗaya da dubu ɗari sai takwas ne haka yanzu shi ne misali na dukiya in yau da fara samu Allah shi ma a fitar. Ina da fara samu eh sai kai mai ɗin sha ga na kuma da kuma shirya a yau sai sha ban sai ka shirya shi din da wannan kuɗin da kake samu kake ɗorawa sai ka shi ga kashi duk da kan ɗaya dubu ashirin da biyar da ka sai ya kuma sai shekara an ba ka dubu ɗari tara da saba'in da saba'in da biyar ka yi ta ci ka yi ta ci shekara in ta zaɓa ka da dubu ashirin da biyar ka bayar amma sai ka ga wani sa'in abu ya gaba kuma Allah ya yi da in bukata ta cinye su a cikin ba komai amma ya abu da tara Allah ubangiji ya ba mu ta, Allah ubangiji ya rufe a sai duniya da lahira. اللهم اعز الاسلام المسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز alami. رب العالمين duka yana yawan ganin ta'addanci da ake ma da zubar da shi da wanda aka a kimo ne ko da ne aka kashe waɗansu bayan Allah matan fulani da yaran su dabbobin su da roƙon Allah maɗaukaki sarki da mataka ma al'umma da kashe cin zarafi da kashe zubar da jini a su aikata wannan Allah maɗaukakin sarki jinkirtawa da yake mutu Allah ya yi saurin gaggawar kama su Allah ya yi gaggawar nuna mana ayoyi akan masu zalunta mutane masu zuwa su masu cin mutunsu masu kodata su wanda yara ƙanana masu a nuna Allah kai ne arhamar rahimin wanda bai tausaya ma yaro jariri ba ya hada tashi to ya hada ka tsananta kamun ka da azaban da damka a gare su Allah ka su da sharrin su a duk inda suke Allah ka amintar da garuruwan al'umman musulmi ka amintar da wuraren ibadan su ka amintar da wuraren sana'an su ka amintar da wuraren neman abincin su ka amintar da addinin su da su da gaba da ku samu zuwan lafiya da kwanciyar hankali ya abu da talabina ya abu da ka salli Allahumma salli wa barik wa sallim ala abdika wa Muhammad wa alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين